إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين waɗanda suka fi dukkan mutane cancantar dangantuwa ga annabi Ibrahim su ne waɗanda suka bi abin da ya zo da shi a zamaninsa. Hakanan waɗanda suka fi cancanta da shi shine wannan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani daga cikin wannan al'umma. Allah mai taimakon waɗanda suka yi imani da shi ne kuma mai kare su ne.